bismillahir rahmanir rahim kitabu tauhid aina waqafna na muka tsaya kitabu tauhid na'am kamar za mu wurin fihi masa'il ne ko eh. fihi masail karkashin babi na uku babul khawfu min shirki babin tsoro daga shirka kaga har yanzu sai ku sake gwada ka'idan al khawfu sai ce mai shirki yanzu a shirku ai suna ne sai ce a shirki me yasa bai ce a shirku ba dan min ya zo da babu min din zai ce babu shirku amma sai ce babu alkhawfu sai ce mina shirki sabida min Ah, fihi masail akwai matsaloli a cikinsa al'ula na farko alkhawfu min shirki tsoron fadawa cikin shirka kenan babin ya koyar da mu mu tsoraci shirka shirka abin tsoro ne abinda babin ya tsoratar da mu shine irin narkon azaba da Allah madaukakin sarki tattalinsu ga duk wanda yake hada Allah da wani a wajen bauta to Allah maɗaukacin sarki ya yi razanarwa mai tsanani to kaga wannan ya nuna mana ashe shirka wannan abin tsoro ne duk inda shirka yake ka guje masa iya ƙarfin halinka sannan asaniyatu na biyu annan riya'u mina shirki lallai riya shi ma nau'i ne na shirka to a nan. riya nau'i ne na shirka kenan shirka mun ji mai shirka to a babin ya nuna mana cewa ashe shirka ya rabu gida-gida daga cikin rabe-raben riya ma ɗaya daga ciki ne sannan asalisa na uku annahu mina shirkil asghar lalle ita shirka tana daga lalle ita riya mina shirkil asghar yana daga cikin shirka ƙanana to wannan sai yake nuna mana cewa a shiriya ƙaramin shirka ne to karkare na shi a ce wani da kake fari ba kyau shirka ne sai ta ba gara ni ba ni ai ba irin su wa'e da suke zuwa wurin boka ba ai dai gara mu a'a wanda yake zuwa wurin boka da wanda yake hada Allah da wani a zahiri kamar nasara kiristoci wancan ya bayyana a fili yanzu kirista dan ya riya za ka mishi waje ka yi riya zai je coci sai ya ɗau bible ya rike haka yana taka don ku ganshi shi ku ce wannan akwai ƙwazo a zuwa coci yanzu riya ne a kafirci to za ka je kana haka bari in yi wa wannan wa'azi ya daina riya ko ya ce ka duk cocinmu ba wanda ya haddace waɗannan shafuka na bible sai ni karkace riya ba kyau ladan zai tafi ah, to ai kafircin da yake kai ya girmi riyan daka inda akwai halin kamishi wa'azi kamishi wa'azi ya bar kafircin daka shirya a wurin shi to kaman me kwasan kashi ne ka kira mai kwasan kashi ya tona rami ya shiga cikin kashin tundum ka zaka suke ya yi taɗi ba yana kwasa ya fito yana gyaggyara wasu wurare sai yarinya ta ɗauko kwanon wanke-wanke da ruwan kuka da ɗumamen tuwo ta watso ba ta hango shi ba sai ya taba ta ci a billah to za shi kama gaba ta kai shi don me abin da yake ɗauke da shi a ya wannan girma ke taimakon shi kika yi in ka je gona irin ruwan kwanan nan ka haɗu da caɓi wani ruwan da kake wanke kafanka a cikin dajin a gida ba za ka yadda ma ka sa kafanka ba in kafanka ya fada sai ka sake wankewa amma yanzu me yasa a jejin kasa shi din ya fi na jikinka kyau to kaga shi kirista kafircin da yake dauke da shi ya girmi da ya toriya me kuma a wurinsa to amma riya a wurin musulmi to ka kwatanta kai ne ka yi wanka ka sa farin kaya za ka fita masallacin juma'a ko za ka je zance ka fita ka gama kakkar ya hula ka sa turare duk yadda ya dace ka fita kawai sai wata yarinya ruwa ne wankakke tas uwa mai kyau a jok mm. ruwa ne na sha an sha rage irin an waso sai ya taba ka za ka fara tsaki ko an ce ka yi haƙuri wallah ka yi ne amma zuciya yana huci yawa yanzu fa ba na jasa ba ne ba ruwan datti ba ne ba ƙazanta ba ne menene watso wannan da ta yi bayan jika ka da ya taɓa ƙasa sake watso maka ƙasa ƙasan ai ba na jasa ba ne me yasa ka damu saboda jikinka salin alin shadidun bayadu siyabi shadidu <laughs> samadi fes kake hankalinka a tashe shi wancan da ya fito a cikin kashi fa ruwan wanke-wanke aka watsu amma yana hamdala saboda ƙazantan jikin shi ya girmi wannan kai kuma me yasa ka damu akan ruwan nan da aka watsu dan fes kake to kai musulmi sai ka hada da riya yaya shine kwata ka sa a jikinka shine matsalan ashe kar ka ɗauki riya ƙaramin abu zai bata maka bajet ne zai rusa komai kuma riya girma yake yau ka yi gobe in ya haɗu sai rusa aikin gaba ɗaya ya zama shirka da haka ashe riya a wurin kafiri ba komai ba ne kai musulmi a wurin ka riya shine shirka mafi girma a wurin ka. da kar ka yi sake riya ya shiga jikinka Asali salisatu na takwas na kai na hudu annahu lalle shi riya ahwafu shine mafi tsoron ahwaf Allah da a nahau za mu zo mu karanta babin abin da ake kira at-tawkid ƙarfafa zance kaga wato khaufin tsoro ahwaf ba mafi razanarwa mafi tsoratarwa ahwaf mafi tsoratarwa wato sigatul mubalagha kenan ka kai makwara don haka ya ce ahuwafu mafi girman abin da ake jin tsoro ma hafu minu daga abin da ake tsoro ala na wa mutanen kirki kenan ka kaga maganan ba bai ce ya shine mafi girman abin da ake jin tsoronsa ga kafirai ga a salihan bayi mutanen kwarai ba abin da aka fi jin tsoronsu su fada a ciki sama da riya saboda duk salihin mutum kararra dai ba zai je hada Allah da wani ba karar ba zai je wurin boka ba zai tsafi ba zai kaza ba zai kaza ba amma riyafa ana saurin fadawa annabi ya ce to shine mafi girman abin da ake ji wa salihin bawa tsoro a kai dan annabi ya gaya sahabbai ne ai to duk duniya su suka kai sahabbai zama salihai to sahabban fa annabi ya ce wallahi ba abin da na fiye jiye muku tsoro a rayuwa in ba riya ba to kaga ashe wa salihan bayi babu abin da ake jiya musu tsoron su fada a ciki siriya alhamisatu na biyar qurbul jannati wan nar kusancin wutar aljanna da wuta yana nuna mana wuta da aljanna suna nan kusa ai mun karanta wasu hadisai ne a baya da suke nuni da kuma ishara akan kaga daga ciki man mata huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala nar wanda ya mutu a halin yana hada Allah da wani yana shirka to sai annabi yake cewa ya shiga wuta kawai kenan shi da wuta ma kusa suke to ya nuna mana ashe wuta yana nan kusa da mu aljanna ma na nan kusa da mu wuyanta ka mutu ne kawai in can ne ka tafi in can ne ka tafi kusa suke da mu mu ne ba ma gani sannan asari satu na shida aljam'u hadawa baina qurbihima tsakanin kusancin wuta da aljanna fi hadisin wahidin cikin hadisi ɗaya nan da yace man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna wa man laqiyahu yashruku eh, yashruku bihi shay'an sai dakhala yace duk wanda ya mutu baya wa Allah shirka da komai ya tafi aljanna wanda kuma ya mutu yana hada Allah da wani ya shiga wuta kaga gano na suna nan kusanci da kai damanka aljanna hagunka wuta ne kusa da kusa suke da haka ka yi ƙoƙari ka kubutar da kanka asabi'atu na bakwai annahu lallai shi bawa mallaki Duk wanda ya haɗu da Allah la yushriku bihi shay'an baya yi wa Allah shirkan komai da halal jannata to zai shiga aljanna duk wanda ya mutu bai taba baya yi wa Allah shirka kenan ko da ya yi amma ya tuba Allah da ya karba amma har mutuwa ta ɗauke shi a halin baya shirka to annabi ya ce an kawai da halal jannata ya shiga aljanna ya ce wa man laqiyahu duk kuma wanda ya gamu da Allah yushriku bihi shay'an yana yi wa Allah shirka da halal nar ya shiga wuta walau kana min a'badin nasi koda a duniya ya fi kowa bautan Allah ka dubi ka'ida yawan bautanka ga Allah da yawan imaninka ga Allah baya sa in kai shirka fa Allah ce kai wane ne tunda me yasa shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yayi wannan magana ka dubi girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman matsayinsa amma tare da haka Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi me la in ashrakta wallahi ka sake kai annabi kai shirka la yahbatanna amaluka wallahi duk aikinka sai ya lalace gaba ɗaya haka Allah gaya wa annabi wala takunanna minal khasirin kuma ran kiyama kana cikin asararru Allah ba zai daga ma kafa ba to wa annabi to kab duniya fi annabi bauta babu to shi ma da zai hada Allah da wani haka Allah ba zai daga mai kafa ba to balle ni kai waye mun je muna shirka an yi magana ce eh a hankali dai sai rayuwan sai a hankali na kaga sai a hankali wancan annabawa fa to balle kai da ba kowan kowa ba Asaminatu na takwas al-mas'alatul azima mas'ala mafi girma su'alul khalilu lahu wa libanihi wa qayati ibadatil asnami su'alul khalil roƙo da badadin Allah yayi lahu gare shi shi kanshi annabi Ibrahim ya yi wa kansa addu'a wa libanihi ka dobi lamun ɗinta na muka karanta a cikin nahawu ɗin kaga yace walibani hi. me yasa da ya ɗauka sura shine li ya zo kuma ya roƙa wa ƴaƴansa addu'an shine wuƙaya yana roƙa musu samun abin kariya ibadatul asnam wajen bautan gumaka haka ake so ai annabi ibrahim addu'a yayi wa junubni wa baniya an na'budal asna yace Allah ni nan ka kubutar da ni ‘ya'yana da iyalaina ka kubutar da su an na'budal asnam daga mai wa gumaka bauta haka ya kare rayuwansa da addu'a abin da ake so ka riƙa yi wa kanka da ‘ya'yanka da zuriyanka addu'a kenan kar ka daina damuwa ka yi musu addu'an su yi kuɗi su yi kaza a'a in za ka gama ka iya addu'an ka karsu da Allah da wani ka gama musu iya arziki ba laifi ka roƙa musu waɗancan amma roƙon wannan ya fi girma domin ana iya canjawa ba kai wa ‘ya'yanka addu'a sai ka mutu rayuwa ya rayuwa zo su yi ridda yanzu ran nan ina gani a facebook aka yi posting wani yaro ɗan kaduna ne ko ko dan ina ne ya je tara bayan ridda hankalin iyayen ya tashi suna ta neman ya za a yi a shawa hankalinsa ya dawo gida shikenan ya tafi taraba ya shiga hannun arna sun mishi alkawuran abubuwan duniya da sauransu ya yi ridda kuma yana ta postin a facebook shi ya ji daɗi ma ya ridda ga iyayen suna cikin kuka da damuwa shi kuma ba ruwansa kuma an taba kidnapping dinsa mahaifin ya sayar da kaddarorinsa ya je ya kwato shi yanzu gashi abin da ya zo iyayen ka gashe san hada da addu'a kenan abubuwan sai ka rika hada da addu'a in ba haka ba kana nan da ranka ma su canza ko bayan ka mutu ka canza ka san wani ma in ɗan yarda yana raye ka da rayuwa ta ka ya faru ina ma da Allah kashe ni kafin nan wannan abun kunyan ban gani ba ya zama a bayana kaga wawa kenan ba kenan ba ruwanka kenan in dai ka mutu ma kowane addini ne a ina addu'a za ka yi da kana nan da ba sa nan kada kafirai su samu rabo a gidanka kada shaidan ya samu rabo a gidanka to wani arziki za ka yi wa iyalanka in baka nuna musu hanyar da kwado a aljanna ba ai baka kaunace su ba kenan at-tasi'atu na tara i'tibaruhu la'akarinsa bi halil aksar da halin mafi yawa na mutane li qaulihi saboda faɗin annabi Ibrahim da ya ce wato annabi Ibrahim ya yi la'akari ne mafi yawancin mutane sun bata sun bar hanya to yana addu'a ya Allah ka kubutar da ni da iyalaina kar mu fada cikinsu sai ce mai rabbi ya ubangiji innahunna lallai su gumaka abdulal na kasiran minan nasi sun batar da dayawa cikin mutane dayawa cikin mutane gumaka sun batar da su kuma gashi nan ai gumaka idan ka ji an ce gunki karka ce iya gunkin da za a sassake duk wani wanda ba Allah ba da ake bauta mishi ya batar da mutane da yawa mutane da yawa sun bata wajen su bauta wasu su bauta wa aljani su bauta wa kaza ai akwai masu bautan kuɗi ma akwai masu bautan kuɗi duk wani shirkan duniya yana yi kuma bai sa ran zai bari ba domin a cikin wannan yake samun abun duniya na kuɗi da sauransu kaga zama bawan kuɗi kenan ta isa abdul dinari ta isa abdul dirham ta isa abdul hamila ta isa abdul jamila ta isa wanta kasa annabi yace wa iza shi ka falanta kasa kaga bala'i kenan to irin waɗannan abubuwa duk abin da za ka riƙe ba Allah ba ka bauta mishi wannan abin sunan shi gunki shi na annabi ibrahim ya ce gumaka sun batar da da yawa cikin mutane suratu ibrahim aya ta talatin da shida sannan al'ashira mas'ala ta goma fihi cikin wannan babin tafsiru la ilaha illallah ya yi mana cikakken tafsirin ma'anan la ilaha illallah kama hul bukhari kamar yadda al'imamul bukhari ya ambata me cikakken sunan imam al-bukhari na'am muhammad na'am bin wa ka ba ce ya sama maka da ka ka ba wa ya cika kama? akwai mara gaskiya da har ya tsargu ya ɗauka shi za a nuna dan da zai na'am muhammad bin isma'il Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari ba san suna malaman hadisi ba dole ba sai ka san su ba ana so malaman hadisan nan ka san su kaf kamar yadda ka san malaman garin ku kakaf a haka za a yi wa hadisai da sunna aiki alhadiyatu ashara na goma sha ɗaya fadilatu man salima mina shirki falalan wanda ya kubuta daga shirka wanda ya samu aminci ya rabu lafiya ya bar duniya lafiya baya wa Allah shirka to wannan ya samu babban daraja da falala don annabi ya ce ai ya shiga aljanna to masha Allah manzo bai koniya ne ko akhbarin ne